and since then, a very concrete partnership uh, between the government Shugaban gidauniyoyin Bill da Melinda Gates Foundations a uh, tashirin kasar Amurka Bill Gates kenan jim kaɗan bayan ganawa da shugaban kasar Nijar Mohamed Bazoum a yayin ziyarar da suka gudanar a wannan litinin a birnin Yamai a wani bangare na rangadin da ya kawo shi Najeriya da Nijar. batun kiwon lafiya musamman na shawarar rigakafin cutar polio ne ke gaban abubuwan da aka tantauna a kansu a yayin wannan haduwa kasancewar niger na daga cikin kasashen da ke morar ayyukan da bill da melinda foundations ke gudanarwa fitaccen ɗan kasuwar najeriya kuma shugaban gidauniyar dangote foundation Alhaji aliko dangote ya yi ƙarin haske game da abin da aka sa gaba akwai immunization da muke allura da ake ma yara saboda tabbatar da cewa sun tashi sun girma da cikin lafiya kuma muka tabbatar masa cewar za mu duba harka wajen polio saboda mafiyan polio da take a nan niger tana shigowa ne daga nigeria to muna ganin da za mu yi mu tabbatar da cewa mun kare niger da ma nigeria din mun kare domin a soke wani abu amma ayyukan da yake aka yi a nan na batun tsaron lafiya an yi shi kwarai da gaske. Jajircewar hukumomin Nijar akan maganar kiwon lafiya da yadda kasar ta yi fice a 'yan shekarun nan akan maganar allurar rigakafi a baki ɗayan yankin Afirka ta yamma ya sa shugabannin waɗannan gidauniyoyi Bill da Melinda da ta ɗangote yin tattaki zuwa wannan ƙasa domin jinjina masu. shi eh, excellency mr president yana matuka kokari da shi da ministan ku na eh, eh, lafiya sun yi aiki sosai shi sa da mu da dangote aliko dangote foundation da bill foundation muka cewa dole ne ya kamata mu taimaka kuma mu goya ma gwamnati baya cewar wannan aiki a ci gaba da yi shi kuma a tabbatar da inda akwai wani area da yake ya kamata mu taimaka za mu taimaka a watan oktoban 2022 ne nishar ta shirya taron shugabannin kasashe kan maganar allurar rigakafi wanne a ƙarshen sa mahalatan suka sha alwashin ƙarfafa ayyukan shaushawa watanni biyar bayan gudanar da wannan taro bill da melinda foundations da dangote foundation sun cimma yarjejeniya da gwamnatin wannan ƙasa domin ƙarfafa ayyukan allurar rigakafi a jihohin difa da zindar da maradi sabili kenan a yayin gadin na wannan litinin 19 ga watan yuni aka yi zaman bita da ya hada bill gates da aliko dangote da ɗaya gefe makarraban gwamnati a ƙarƙashin jagorancin firaminista uhumudu muhammadu Bangarorin sun kuma tantauna a kan hanyoyin da za a wa wasu matsalolin na daban da suka addabi Nijar waɗanda suka hada da ta'addanci, canjin yanayi da bunƙasar yawan al'umma ba ƙaƙautawa a wani lokacin da yawan 'yan gudun hijirar cikin gida da na waje ya haura dubu ɗari shida da hamsin. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.